masu kallo barkamu da shigowa cikin wannan shiri sunana aminu sharif yau babban bakonmu ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni ne waɗanda suke taimakawa wajen kankaro daraja harkar fina-finai a arewacin najeriya kuma haka zalika shine shugaban kamfanin sna studios haka zalika kuma mataimakin shugaba na kungiyar shirya fina-finai ta arewa haka zalika kuma sakatare na kungiyar mofan ta jihar kano haka zalika kuma babban sakatare na kungiyar ladabtarwa ko kuma kwamitin ladabtarwa za mu tattauna ƙoƙarin da suke na wajen gano hanyoyin da za a nemo wa harkar shirye-shiryen fim na finai mafaka da kuma tsamota daga cikin halin ni yasu wanda ta fada a ciki ku biyo mu domin ganin wannan tattaunawa yadda za ta kasance. inda za mu tattauna da babban sakatare na kungiyar mofan ta jihar kano kuma mataimakin babban shugaba na kungiyar arewa a producers association haka zalika kuma sakatare na kungiyar ladabtarwa haka zalika kuma shine shugaba a kamfanin sna studios da kuma time lampin production wannan ba bane illa salisu muhammad wanda aka fi sani da ofisa ofisa barka da zuwa barka da zuwa ya harkoki alhamdulillah to masha Allah kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙaraji domin neman wa ita wannan masana'anta madafa da mafita musamman a halin da take ciki a halin yanzu yaya wannan yunkuri da ƙoƙari naku zuwa yanzu yake to ah, alhaji aminu gaskiya ne na ɗaya daga ciki shekaru kamar goma sha biyar da suka wuce na ke shugabanci a wannan masana'anta kuma faɗi tashi ake ta yi na yadda za a kamo bakin zaren a gyara tsarin wannan sana'a da muke kai ta koma yadda za a ci amfaninta gaba ɗaya waɗanda suke yin harkar a halin yanzu a maganar fim da kuma sana'ar fim gaskiya ne sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. maganar fim a cikin kasuwancinsa ya durkushe yadda muke aiwatar da shi kansa fim din hmm. masu kallon mu sun kusa gajiya da irin abubuwan da muke basu sannan an dai dukka ana tafiya a baibai satar fasaha ta yi mana yawa abubuwa da ga su nan sun faso mana har izuwa wannan lokaci ka lissafo abubuwa da yawa alal misali kamar sata fasaha kamar kuma maybe canjin fasali daga wanda da ake kai a kuma zuwa wanda aka kama yanzu wato ta aiwatar da kamar magamfar shirya fina-finan haka zalika kuma hakan na da kuma ba rasa nasaba da kuma rashin tattalin arziki da kuma rashin kasuwa kamar yadda abubuwan duk da ka lissafa ba kana ganin izuwa yanzu akwai waɗanda kuka tashi yunkurinku ya zama cewa kun samu sauƙi fiye da radadin da ake ji a kanda ko kuma har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to gaskiya ana ta kama kame ne na neman mafita har yanzu har yanzu mm. kuma kungiyoyi da yawa sun sa hannu sun yunkura saboda um, ina ganin azaba ta yi azaba sa ana ta neman mafita a kai eh, kamar kwanan nan yadda aka kalli yadda za a dinga nuna fina-finai a gidajen kallo da sinimu mm. an daɗa farfado da wancan abin na baya da idan muka kalla ko a wancan zamani shi ba mu ainihin arziki wata a cikin wannan masana'anta sannan an sake duba yanayin kungiyoyi suna nan kamar su su mofan hmm. a arewa makers association of nigeria ana ta duban yadda za a yi a gyara ma irin abinda da muke bawa jama'a su kalla domin kusan an kusa gajiya da kamar yadda na ce a baya da irin abubuwan da muke ba jama'a to ana nan sannan kuma ana ta ƙirƙiro wasu hanyoyi na yadda kasuwanci ingancin fina-finanmu za su inganta a san yadda za a yi lungu da sako a magance waɗannan masu sata fasaha wanda suna zaune suna tuttura fina-finanmu a kuɗi ƙanƙani sannan wasu suna buga su a gidaje har gidan aure ana bugawa ana kaiwa ana saki idan muka yi duba ga ɓangare guda kamar na kokarin kamar ɓangaren tattalin arziki da karfafa jari akwai gwamnatin tarayya kwanaki da ta an gizo wasu miliyoyin kuɗaɗe kuma 'ya'yanku sun ci moriya waɗannan kuɗaɗe domin rage raɗaɗin halin da ake ciki haka zalika kuma akwai tsarika da shirye-shirye da aka yi kamar da ƙungiyoyi masu kula da ah, ƙananan sana'o'i irin su sumedan da kuma bank of industries duk da suka zo duk ina wannan tsare-tsare da shirye-shirye da wannan kuɗaɗe da kuka karɓa ina suke ko kuma kuna nufin ba su isa ba ne me manufar abin ko kuma ya ina aka tsaya to ka san ni gaskiya kamar eh, doron bayan da na fito ma'aikaci ne na banki kafin na shigo wannan sana'a eh. wato duk lokacin da ka karbi kuɗi baka yi wato tanadin ko kuma in ce shirye-shiryen yadda za ka kashe su ba a kan wannan tsari da ka karbi kuɗin to akwai yiwuwar cewa kuɗin za su zama asara za su zame ma ba kai amfani da su a wancan abubuwan da aka baka kuɗin kai amfani da su eh, ba eh. to kusan haka ne ya faru ina ɗaya daga cikin mutanen da suka shige gaba a karɓi kuɗin nan ko in ce a tsare-tsaren an sa a ciki tun daga kan project act nollywood har zuwa bank of industry bashin bank of industry har yanzu da muke ta neman tallafi daga gwamnati hmm. ina ciki tsindum a cikin wannan tsari kana ciki tsindum a matsayin wanda kuka shige gaba ku karba mutane ko kuma a matsayin wanda kai ma kamuwar wannan garabasa da aka bayar ina ɗaya daga cikin wanda ya shige gaba aka karɓi kuɗi saboda duk tsare-tsaren daga teburi na aka fara tsarawa na ƙungiyoyi don su mori wannan abubuwa to wato zargi da ake kenan wasu ƙananan masu shirya suke cewa ku da kuke jagoranci ku kuke mora irin waɗannan abubuwa kana nufin ka ce kenan maganar ba haka take ba ko kuna yi ne domin al'umma su amfana wannan ba haka bane tunda tunda aka fara ni ban amfani da wani kuɗi ba hmm. tun daga kan production fund zuwa wato uh, kuɗin da aka bayar na gyara kasuwanci zuwa dukka ina ciki tsindim ina cikin shugabanci da ya tsatsara yadda za a fitar da kuɗin amma ban mori ko kwabo a ciki akwai tsare-tsare da jadawali da aka gabatar a kokarin karban abin wanda zai nuni da cewa lalle kai ɗan cikin sana'ar ne kuma idan an baka kuɗin sana'ar zaka dawo ka amfana wa kai abubuwa wanda hakan zai ba da damar a baka wayannan kudade ka zo kana magana cewa akwai rashin cikakken tsari na yanda ko kuma bibiya idan waɗanda mutanen da suka karɓi kuɗin ba sa zuwa su yi amfani da shi ya ake abubuwan kuma suke kasancewa aka bayan ga abin da aka ba mutum kuma mutum ya karkata akalar kuɗaɗen su tafi wani guri wannan abin ya kasance tun daga root wato tun daga inda ake ba da wannan kuɗi daga can jigo can daga can jigo inda gwamnati take ba da wannan tallafi eh. na farko dai gwamnati ta ba da wani bata ba da uh, wani takamaiman cewa ga wanda zai ci moriyar wannan ba hasali ma da muka yi magana ah. sun buɗe na cewa kamar uh, kuɗin uh, gyaran kasuwanci eh. da yadda za ka yi buldin wani irin su portal ɗin na yadda za ka sai da fina-finanka ba ba da takamaiman sana'a ba yau za ka iya shiga fim eh. gobe ka ci moriyar wannan abu ba wani tsari da suka ce kungiya sai mun tabbatar da cewa wannan mutum ya fara sana'an nan shekaru kaza a baya sannan za a ba shi wannan kuɗi wato kana nufin ka ce abin baya bukatar wani goyon baya ko kuma wani kaman cewa wani suka tabbatar ma da karateriya wato abubuwan da suke bukata eh. don ka ci moriyar wannan abu a matsayin ka na dan najeriya za ka je ka rubuta takarda ka nemi kuɗin da a ce wadda suka bayar suna matsawa cewa sai ka yi wasu shekaru a cikin sana'ar hmm. kuma a sana'ar kake bai yi amfani da su a wannan hurumin ya kamata ya amfani da shi mato to eh. ina ganin da an samu wata matsaya wanda ba wanda ya isa ya karbi kuɗi ya kai shi wani guri ya yi hmm. sannan su kansu ah, shugabancin da yake aiwatar da wannan abu eh. akwai kamar rashawa da cin hanci tana shigowa ciki wanda idan sai ka ba da dan wani abu kenan ana irin waɗannan abubuwa din kuma suna faruwa kuna sani yana faruwa irin waɗannan yana faruwa za mu je hutu idan muka dawo za mu ɗora akan tattaunawar da muke. kuna kallon tattaunawar da muke da mataimakin shugaba na kungiyar arewa haka zalika kuma babban sakatare a kungiyar mohon ta jihar kano sannan kuma babban sakatare a kwamitin ladabtarwa haka zalika kuma shine shugaban kamfanin timeline production wanda suka hada kuma da s&d studios a kwanaki wani gagarumin al'amari ya faru wanda kai kana ɗaya daga cikin wanda za a ce mai ruwa da tsaki ko kuma an daɗe ana ta jin sunanka akan wannan al'amari wato a fatakala ko hayaniyar da ta dakatar da ko ta kori jaruma rahama sadau zuwa yanzu ya aka kuka yanke wannan hukunci a matsayin ku na kwamitin ladabtarwa kuma a wace matsaya kuke har zuwa yanzu saboda akwai maganganu da suke ta yadawa na cewa ko ita bata sani ba ko ma ku kuma kuna kokarin ku janye to da na yi magana na sa wa kaina na sarkafa wa kaina wata wani makulli na na mm. daina maganar rahama sadau amma tun da ban taba zuwa wannan gida ba ya kamata in ce wani abu tun da tun farko da ni aka fara har zuwa sa rahama sadau ta yi laifi ga manya waɗanda ya kamata ma tun kafin wannan sallamar ta bar masana'anta kuma laifukan nan guda biyu kafin a zo wannan duk da ni aka zauna kusan ukun gaba ɗaya da ni aka zauna ina sakataren kwamitin ladabtarwa guda uku kake magana wannan yana nufin ba wannan ba ma shine kare na farko kenan da kuka taba zama a kuma matsayin kwamitin ladabtarwa kan magana rama sadu ba shi bane wannan shine na uku wa'anne ne laifukan baya waɗanda ta aikata to laifin baya na farko dai akwai wani wanda ake ce masa eh, GN Sale wani darakta ne a uh, a maiduguri wanda suka tafi aiki da shi ya dauke ta haya za su yi aiki ya biya ta ta gwargwadon iyayen da zai bata ya bata ɗaki ita kadai a abuja suka je suna aiki aka samu matsala ta bar wannan wurin da ake daukan fim ta shiga cikin garin abuja ta ki zuwa ta masa aikinsa kusan kwana biyu ya yi korafi ni da kaina ya buga min waya ya korafi ya ce kuma ya rubuta takarda amma karshe dai na dinga tambaya su waye da waye a location din akwai hadizan sema a lokacin tana mataimake shugaba ta 'yan wasa akwai alinuhu yana gurin akwai yakubu muhammad yana gurin na ce to ya kamata waɗannan mutane sun isa su mata magana su dawo ma ita kan layi ta zo taima aikin sai ce mm, mm. wallahi ta hasali mata to da mutane sun mata magana taƙi bata ji bata ji ji ba a matsayinsu na shugabanni ko a matsayinta na kaman waɗanda suke gaba da ita a na kira hadizan sema a matsayinta na shugaba ta ce ba irin magana da bata faɗa mata ba amma ta ƙi ta ɗau haske hasali ma ta ɗebo mutane daga cikin gari za a yi faɗa da shi sale wanda ya rasu ya rasu shi mai shirya fim din shirya fim din shi hmm. darakta hmm. mai aiwatar da fim din eh. ah, ta tafi to da ƙarshe dai aka kawo masalaha ta ce ita in shi zai ɗauke ta zai directing ɗinta ba za ta yi fim ɗin ba amma a ɓoye shi tukunna aka rufe shi ya tabbatar min da cewa wai yana ɗaki a zaune ya rubuto mana bayan ya zo ya gama aiki muka ce ya rubuto mana ya rubuto mana muka zauna da rahama sadau to muka faɗa mata ta yi laifi kwarai da gaske ta koka ta ce in allah ya yarda ba za a same ta cikin wannan badakala ba idan an huta daga rashinsa da aka yi za ta je ta karasa masa aikin su tunda ba a gama aikin ba kuma ba za su bata ko kwabo ba ba za su bata gurin kwana ba muka ce ta rubuta ta roƙi afuwa ta rubuta ta roƙi afuwa muka ajiye wannan abu na biyu muka muka bata takardar jan kunne abu na biyu adamu zango yana shutin a wani ƙauye a zaria ta je kamar irin wannan abin da ya faru shi ya faru a location din adamu zango ta dinga zagi a social media har shi ya kawo dauki ya kawo ƙara cewa ga abin da location din ma gaba ɗaya sai da ya tashi a mai garin ƙauyen ya ce ya kamata wannan rigimar ba za a yi a wannan ƙauye ba aka tashi muka kira ta tun da daftarwa. an tuntuɓi dalilin me ya haɗa su ya faru ta dinka wannan rigima ce rigima ce tsakanin su jarumai na cewar ya sa ta za ta yi wani aiki ya cire ta an ce bata cancanta ba da magana tsakanin su manyan jaruman ta shiga ciki ta yi tsuru-tsuru da zage-zage a cikin social media mu kuma muka ga cewa ya kamata wannan abin kar ya haifar da wata fitina doguwa tsakanin waɗannan jarumai da kuma ita kanta muka kira ta muka daɗa ladabtar da ita anan ta tabbatar cewa gaskiya ne ta je location ɗin kuma ta yi wannan aika-aika muka ce to shikenan nan eh, ki ba mu guri mu dan tattauna me za mu yi miki tana fita ta dawo muka ce to kin ga an kama ki kuma da can kin ba da wannan takarda ta cewa mm. kin daina irin waɗannan abubuwa amma yanzu gashi irin wannan abin da kika yi a baya na ejiyan sale ya tabbata a sai magana na uku kenan shi sai na uku shine wannan to wannan kuma ba wani laifi ne da za mu kirawo rahama sadau mu ce da ita kin yi wa wani laifi ya zo ki zo a yi magana laifi ne da apparently kowa ya gan shi a fili me aka aikata ne shi a wannan ta goyi wani mawaki ya goye ta sun baci juna a wani fim na wani mawaki classic ko kun ga bidiyon kenan mun ga bidiyon an kawo mana shi an dinga kira daga ko bangare na kasar hausa shi bidiyon na kasar hausa ne ko na wani yare daban na hausa ne waka hausa ce aka yi amma irin rap ne da hausa aka yi shi eh. irin wake-waken turawa ne aka canja shi su suna cikin kungiyar ku ta kanewood ne mawakan ko ba sa tunda kuma kuna da mawaka ko kuma a'a su nasu daban mawaki baya cikin kungiyar mu amma ita yar mu ce registered member ina magana sauran mawaka irin su Musu bahu su mudassir su waye ko ba irin tafiyar su ɗaya ba ke ba irin tafiyar su ɗaya ba mawaki ne na kudu ya zo ya futurin ta yi aiki da ita a matsayinta ya kamata ta san cewa ita wakiliya ce ta nemi kaman idan za ta suka nemi kaman umarni daga gurin kungiyoyinsu na fina-fina cewa ga aiki ya taso za mu je mu gabatar da kaza kafin su yi ko kuma a mutum yana da yancin da zai je gabatar da aikinsa yana da yanci a matsayinsa wanda yake yi amma ya sani shi ido ne na wannan masana'anta menene babban abubuwan da idan jarumi ko jaruma ta zo kuke nuna matu a matsayin wata fuska da za su ɗauka su sa a zuciyarsu na zama cewa su kyakkyawan jakadu ne wakilai na jama'ar al'ummar musulmai hausawa da waɗanda ma ba kuma musulmai ba suke zaune a arewacin najeriya farkon abin da muke nuna musu shine fim ɗin hausa ka cokal ya kalli al'ada da kuma addini irin na musulunci a ƙasar mu na Hausa wannan shine na farko da muke fara dora su a kai eh. sannan su sani su jakadu ne na wannan masana'anta wadda ta shirya wannan tsari na cewa a fuskanci wannan abu lokacin da ake eh, wanzar da wannan yanzu menene matsayin ku akan wannan al'amari na rahama sadau domin akwai magana cewa kuna samun matsin lamba daga wasu shugabanni tsaffi da kuma sababbi na ganin cewa kun warware wannan magana da kuka tafka ya abin iki gaskiya ne ranar wanka ba a ɓoyin cibi mun samu wato matsalan ba kwarai da gaske ba ma daga cikinmu ba har daga wajen a wannan masana'anta cewa lalle a dawo da rahama sadau ta ci gaba da aikinta a yadda take a wani irin rukuni na mutane jama'a ne ko a gwamnatance ko kuma iyayenta ko kuma wasu nata ko kuma ya iyayenta suna yi rukunonin gwamnati suna yi jami'an 'yan siyasa suna yi sannan mu ma a cikin mu manya-manyan mu suna matsa mana lamba a cikin dawo da su suna ganin cewa hukuncin da kuka dauka ya yi tsauri ne ko bai daidai ba ko kuma ya sauka daga kan tsarin ku ko ya abin ihe suna ganin cewa wannan hukunci kamar ya yi tsauri ya kamar. kamata a dawo da to in yayi tsauri kuma me ya kamata a yi su cewa suke a dawo da ita kan lokaci guda ta ci gaba da aiki akwai yiwuwar daidaitawan ku janye waccan magana tsakanin ku ko kuma wani irin tattaunawa ce take wanzuwa tsakanin ku da ku da ita a matsayin ku na kwamitin ladabtawa da kuma ita jaruma da kuka ladabtar tun farko ta rubuto mana takardu har guda biyu na neman cewa a yafe mata abubuwan da ta yi kuma mu mun ba ta shawarwari abin da ya kamata ta yi ba mu kaɗai ta ci zarafi ba ta ci zarafin wato society wato al'umma da suke kallon mu sannan mun ba ta shawara ga abin da ya kamata ta yi sannan mu a cikin mu mun ɗauka cewa babu wani laifi da wani mutum zai aikata a duniya a ce ba za a iya gafarta masa ba amma akwai hanyoyi da matakai da ya kamata ta bi a gafarta mata laifin da ta yi sannan mu mu tafi firi ba tare da an ce mana cewa mun yi wani mun yi amai mun lashe kwanaki ta yi hira da wata kafar yada labarai inda take cewa ita ba ku sanar da ita ba ba ta ma san al'amarin ba kawai ta waye gari ne ta ji abin a gari cewar gashi an dau mataki an dakatar da ita ko an kore ta shin ba ku sanar da ita a rubuce cewa ga laifin ta kuma ga abin da kuka dauka ba mu bar shi ba mu sanar da ita ba tsarin masana'antar Kannywood tsarin masana'antar shirya fina-finai ta Hausa ta bayar da cewa idan ɗanka ya yi laifi ko bai zo ya karɓi takarda ba idan ka sanar da duniya tun da shi ya shigo gidanka kuma kai ka karɓe shi a matsayin ɗa in zai fita in ka gaya wa duniya ka fitar da shi daga cikin gidanka wannan tsari na shugabanci a kai yake ba sai na neman ba tsarin daftarin ku ya tafi amma an ma aika mata da takarda ta kuma karbi takarda tunda ta yadda ta koru tunda har ta aiko da takardu guda biyu na neman a gafarta mata a yi mata afuwa ban kuna da su a tare da muna tare da su duk ran da dan jarida yake nema za mu bashi waɗannan takardu na cewa a gafarta mata sannan wasu ma sun rubuto a madadinta cewa ta yi laifi sun tabbatar sun yi magana da ita kuma sun ce za su roki kungiya a dawo da ita wasu ma sun rubuto a madadinta masha Allah gode masu kallo wanda ta kasance kenan a wannan tattauna da muke da salisu muhammad ofisa a wannan maudu'i da muka ɗauko na yunkuri da ƙoƙari da suke na canja akala da fasalin wannan masana'anta ta hanyar yadda za a mora kuma ta bunƙasa haka zalika kuma mun ɗauko muhimmin batu wanda ya daganci rahama sadau wanda ba mu iya karasawa ba a wannan lokaci za ku iya bin mu a wannan maudu'i a sauran zaurukan mu na sada zumunci da yanar gizo gizo a kan maudu'in matakan da waɗanda suke ƙoƙarin canja waɗannan akala suke ɗauka don canja fasalin wannan masana'anta ko kuma ku bi handle ɗina na instagram ko twitter a aa sharif daga nan zamu je zuwa zaure na gaba domin mu ga abin da ake dauke da shi da dumi su daga kannywood assalamu alaikum assalamu alaikum yara ku fito hip hop manya ku fito hip hop yara ku fito hip hop manya ku fito hip hop this is me this is me this is me, this is me. An ɗaura auren fitaccen jarumin mawaƙi na gambara Ziriams. A farkon watan Agusta na shekarar 2017 aka fara shagalin bikin fitaccen mawaƙi mai kiɗa, mai ɗaukar sauti kuma mai gabatar da shirye-shirye a rediyo, Nazir Ahmad Hausawa, wanda aka fi sani da Ziriams a jihar Kano. An ɗaura auren Ziriams da amaryarsa rabin ransa wadda suka shafe lokuta da yawa suna soyayya. duk da tazarar miliyoyin kilomita da ke tsakanin Najeriya da Amurka, wato amarya Amina Musa Muhammad, wadda ake yi wa lakabi da Mina. Dubban masoya, abokai da 'yan uwa ne suka halarci bikin ƙwararren malami, ciki kuwa har da mataimakin gwamnan jihar Kano, Dr. Hafiz Abubakar. Shi dai ango Nazir ya yi dirar lokaci guda mako ɗaya kafin fara shagalin biki daga ƙasar Amurka, inda yake aiki. Zuwan nasa ke da wuya, aka shiga hada-hadar biki. Babu ƙaƙƙautawa ta hanyar fara kamu irin na ma'aurata, walima da kuma ɗaurin aure. an gano fuskokin aminai da yawa da iyaye da kuma iyayen gida na ziriums da dama a wajen shagulgulan bikin. Hausa Fulani mun danno, Hausa Fulani za mu iya, Hausa Fulani mun danno, Hausa Fulani za mu iya, Hausa Fulani mun danno. Shi dai Nazir na ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan gambara na Kannywood, wanda ake alfahari da su. kasancewarsa mai hankoran zakulo abubuwan da suka bunƙasa masana'antar a duk inda ya samu kansa. Girgiza kai na ɗaya daga cikin fitattun waƙoƙin angon da masoya ke kewa a kowane lokaci. Ziriams ya kasance mudubin dubawa ga dubban matasa daga ciki da wajen Kannywood, wanda ke mafarkin tabbatuwar cika burinsu. Nazir ya kasance mai ɗaukar sauti, buga kiɗa da rera waƙa inda daga bisani gwagwarmayarsa ta kai shi har kasar amurka a matsayin mai ɗaukar sautin fina-finai da wasanni ziriams ya kasance jakadan yarensa da al'adarsa inda ya fara koyar da tsantsar kiɗan ganga da kalangu a zamanance a yanzu nazir na aiki a gidan rediyon murya amurka wato voice of amurka a matsayin mai gabatar da shirye-shirye da kuma shiryawa allah ya ba da zaman lafiya amin Hausa Fulani mun danno Hausa Fulani za mu iya da ɗumi su daga Kannywood. Jarumi Sandanja ya tsunduma a masarautar Kannywood a matsayin zakin 'yan wasan Arewa. Fitaccen jarumin Kannywood mai buhu-buhu kuma mawaƙi Sani Musa Danja ya samu nasarar dafe sarautar zakin 'yan wasan Arewa. Sarautar wadda itsu na nufe ya tabbatar masa ta kasance ta hudu cikin jerin sarautu tabbatattu da ake da su a masarautar fina-finai ta Kannywood. babban bakana babba i'm just warming up i've not started yanzu shirye-shirye nake ban fara ba amma yanzu fara kauce maza masada fita ware sarautar zakin yan wasan arewa ta sandanja ta biyo bayan ta sardauna da sarauniya wadda ahmad ya kasai da halima ate take rike da su tun farko an ba da sanarwa wannan gagarumin al'amari mai tarihi cewar ana gayyatar kowa da kowa masoya da abokai na jarumin An dai gano uwar garke, mata a wajen zakin sanye da kayan al'ada tana taya mai gida murna. Da ɗumi-ɗuminsu daga Kannywood. labaran da suke zo mana ga akwatin talabijin ɗinmu labarai ne da suke da matukar tasiri da alfano ga al'umma idan 'yan kallo suka yi dubi na tsanaki ga waɗannan fina-finan da suke zo mana ga akwatin talabijin ɗinmu akwai sakonni da masu shirin fina-finai suke matukar so su isar mana gare mu sannan kuma idan mun kalli waɗannan za mu ga irin sakonnin da tasirin labaran mu ɗau masu amfani mu ajiye marasa amfani idan kuma da gyararraki ya kamata mu dinga nuni mu dinga rubuto musu mu kan kawo musu domin akan wannan tasha ta mata arewa 24 idan ban manta ba akwai shiri daban da aka ware mana da zamu dinga kawo gyarce gyarce akan fina-finan mu na Kariyo sunana bakar firayim na ke cewa da shigo a cikin wannan shiri na mu fita gudun kundi kane a cikin wannan sati muna dauke da wani hamshakin shiri fitaccen shiri wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani har ila yau da wanda yan kallo suka dade suna tsimayen sa su ma ya zo musu ga aukatun da talabijin ɗinsu. su kamar yadda aka saba wannan shirin yana dauke ne da wani darasi daban wanda yake nuni da cewa lallai duk inda muka kai da san cin dukiya ya kamata muke taka tsantsan mu dinga duba ga irin dukiyoyin wa ya kamata muke ci idan kuma dukiyoyin sun kasance halal ne gare mu domin misali idan dukiyan iyaye ne yayaye suka ci wannan abin haram ne idan kuma dukiyan yaya ne iyaye suka ci dama wannan haƙƙin su ne ai dama da kai da kaya hausa sun ce mallakin wuya ne amma a cikin wannan sati wannan sakon ya bambanta daban da irin sakonnin da yake zo mana ga watanin talabijin mu domin wannan satin shirin da muka samu ya zo ne daga wani hamshakin kamfani wanda aka lakabi da garga production kamfanin garga production yana ɗauke ne da wasu mashahuran jarumai irinsu jamila na gudu ibrahim mai shanku da dai sauransu waɗannan fitaccen jarumai su fito sun zagaya ne a cikin wani hamshakin shirin sa wanda ya lakabi da marayu shirin marayu shiri ne da yake dauke da wani darasi shi ma har ila yau ne wanda zai mana nuni da cewa duk inda muka kai da rikon maraya ya kamata mu ke bin su a hankali kuma kar mu ci dukiyoyinsu domin duk wanda ya ci dukiyar maraya tamkar ya ci wuta ne a cikinsa domin wannan dukiyar ba ta halatta a kansa ba dama addini an yi mana nuni da cewa idan maraya ya kai ga wani adadin shekaru na hankali ya kamata a mayar masa da dukiyarsa gabansa shirin marayu shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finai wato Rabi ugarga kwarar mai bada umarni ismail khalil jaini shi ne samu damar bada umarnin wannan shirin na marayu shirin marayu shiri ne da ya dace yau nasara ya zo mana ana na goma cikin jerin fitattun shirin mu na wannan mako mu musulmai ne ya kamata mu yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau kaddara ke ta shafa amma ni ban santa ba akan ɗana zan mare ki ne zaki faɗa haka marayu marayu ki tashi ki fita ki bar min cikin gidan nan tunda ba gidan ubanki bane nan gidan idan idan idan idan na fita ina kike so na je da marayu nan da suke hannuna ina ina kike so na kai su eh ai na gam faɗa da aljini ba daɗi kuna tunanin hakan da kuka yi kun salice mu kun mai da mu marayu ya na ganku anan ina mun ku kuma gurin sila kuma mun je wata mata ta koro da ma haka kuke kuka zo har gida kuka sa shi a gaban ko fita da shi ashe daukan shi kuka yi don ku je ku kashe shi ba sa tunanin alkiyama ba sa tunanin inda ya je su ba za su je rufe mana baki munafuka bayan duk abin da ke mun sani wannan abin da ya faru da hannun ta ciki musifa aka so a tsakanin babba to amma cikin ikon Allah Allah bai ba sa daga shirin marayu shirin da ya zo daga kamfanin garga production na dauke don hamshakin shiri fitaccen shiri wanda ya dace nasara zo mana a na tara wannan hamshakin shirin ya zo ne daga wani hamshakin kamfani wanda aka lakabi da global movies kamfanin global movies yana dauke da tun jarumai irinsu rahama sadau alinu da sauransu waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya ne a cikin wani hamshakin shirin sa da ya lakabi da jarabta shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina fina wato abdul aziz dan small kwarar mai bada umarni almuzak ne samu damar bada umarnin wannan shirin na jarabta shirin jarabta shiri ne da yake dauke da wani darasi yayin da zamu ga cewa shi ma lallai duk inda ka kai da san mace ya kamata ka ke taka tsantsan da irin wacce zai kamata ka aura domin auratayya dama abu ne da ya kamata a ke bincike tun daga ainihin farko duk ginin da aka yi shi ba tare da tubali mai karko ba wallahi wannan ginin sai ya rushe wannan shirin na jarabta shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri kamar yadda fara ta gode mashirin shirin fina-finai wato abdulaziz principal kwararren mai bada umarni abdul gunzak sakshi ne samun damar bada umarnin wannan shirin na jarabta shirin jarabta shiri ne da yau da ciwon nasara ya zo mana ana tara cikin jarabtattun shirin na wannan mako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 labarin da ya dace na zira zo mana a takwas labari ne da yake dauke da wani salon rubutu wanda ya samu kyakkyawar rubutu daga wajen marubuciya labarin nan wato Fauziya D Suleiman Fauziya D Suleiman fitacciyar marubuciya ce ta yi shuhura a cikin wannan masana'anta ta ta Kano kuma take rubuta labarai daban-daban waɗanda suke dauke da darussuka daban-daban a cikin wannan sati wannan fitacciyar marubuciya labarin ta dauki alƙalamin ta ne inda ta zauna ta yi rubutu a tsadake wanda ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina wato Alhaji Shishi kwararren mai bada umarni har ila yau dai zak shi ne sabon damar bada umarnin wannan shirin wannan shirin ba kowanne ba ne illa ɓoyayyen al'amari shirin ɓoyayyen al'amari shi ne da ya zo daga kamfanin hikima multimedia kamfanin hikima multimedia yana ɗauke ne da wasu fitattun jarumai waɗanda suka fito suka goya masa baya wajen jarumar wannan kyakkyawan shirin na ɓoyayyen al'amari waɗannan jaruman sun haɗar da alinuhu fati washa amina sharif momo ga kuma sadiya adam da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wannan shirin na ɓoyen al'amari wanda yake ɗauke da wani darasi yayin da zamu ga cewa lallai duk abin da aka ɓoye sai ya fito dama gaskiya duk ɗacin ta ba ta da kyawun afarta shi wannan shirin da kyakkyawan ko kuma ce ɓoyen al'amari shiri ne ya samu kyakkyawan shiri da gujen mashirin shirin fitafi kamar yadda na faɗa wato alhaji sheshe sannan kuma shirin ya yi dace ne ya yayo nasara ya zo mana a na takwas dangane da irin tasirin rubutun da ya samu da gujen marubuciya labarin. Shigo shigo. Bismillah ga wajen zama Babu abin da ban sani ba. Ka samu wata mace ka aura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Haba Siddiqa. ki dinga canza wayoyi kina buga min lamba haka mm. kaga ka yi haƙuri ni kawai kiran ka na yi in ji ya kake kuma sanin in ji ka sannan in ji ya kanwata ta yi alaikum shiga uku matsoraci eh, na ka kashe wayan kuma kana ji na jinki koyayyen al'amari yau shekara na ɗaya kenan ina ga da aure ko batun wata ban fara yi ba sai da na fara mu'amala da kai kuma kai kanka kasan cewa kai ne mutum na farko da ka fara min ciki a duniya randa na fara mu'amala da kai a satin na samu ciki kuma ni ko kula mijina ban yi ba don haka ina son ka saka a cikin ranka cewa zan haihu zan haifi da abin da aka samu ga kamfani na rubuta ko mace ko namiji na mallaka masa wannan kamfanin oyayyen al'amari daga wannan kyakkyawan shirin na koyon al'amari shirin da ya samu kyakkyawan rubutu daga wajen marubuta labari wato Fauziya D Suleiman hamma na dauke da wannan hamshakin shiri fitaccen shiri wanda ya dace nasara zo mana a na bakwai wannan labarin shi ma ya samu kyakkyawan shiri ne har ila yau daga wajen marubucin labari wato Yakubu M Kumo shirin bai tsaya nan ba domin ya samu tallafi ne daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato Nazir Dan Hajiya wannan shirin ba kowanne bane illa mijin yarinya shirin mijin yarinya shiri ne da ya zo da kamfanin 1007 entertainment kamfanin ten O oh seven sabon kamfani ne da ya yi dirar mikiya tare da haɗin gwiwar fitattun jarumai irin su bashir na yaya maryam yahaya ga kuma amina sharif momo ado gwanja da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wannan shirin nasa wanda ya lakabi da mijin yarinya a cikin yanayi na wasan barkwanci a inda zamu ga cewa shi ma jarumin ya dage ya nuna cewa lallai ba zai yi ƙara'in nan irin na tsofaffin zamani ba domin shi ma ya zo da karfinsa sai ya nuna cewa lallai sai ya auri yarinya kuma ya zauna da ita ya haɗa ta kishi da sa'o'in iyayenta wannan shirin namijin yarinya shiri ne na wasan barkwanci wanda ya zo muku ga akwatunan talabijin ɗinku tare da tallafin ƙwararren mai ba da umarnin nan wato alugumzak aka ce bukatar maji haji sallah ita ce amaryata wadda aka daura mana aure ita ce wadda aka daura maka auren da ita yau ras wannan jaririya ta tambaye ki jaririya a wurin ka mana ni jaririya ce tunda zaka shagwaba na ka tarairaya na har ma ka goya ni rika mani da majin yarinya ya ke tauraruwa mai haske ta gabas ya ke rangwade ya iya ruwan bazara ya zuba a cikin kogi. Ai kai naka duk da Hausa kai. Ai na fusa yanzu kana gidana da irin su Honey, Johnny da su Hollywood, Bollywood, Kannywood. Bye bye. <laughs> bye. sauki banna haka ai da mutane ne anan salamu alaikum ke ba kya ganin mutane ne an shigo ba gaisuwa ba komai kin zauna haka daga ja daga ja ita dubi dan Allah da Annabi ce cin take ci tana bas bas kika ce tafi sako daga gada kai wannan yarinya da kake kallo fa matan mahaifinka duk albarka da ke tare da ke ashe baka su ki hakuri kawon ka ake da ta kake bata hakuri ka baka durkusa ka bata ka bata hakuri kamar kamar ya to ba za ka yi ba ni sai in fanshe ke hakuri umma wajin yarinya yau bashir sweet zaka siya min a shagon nan na waje mai katikatin din nan wani ya ma sunan shi ce mashi mai suna na da kike kira wani sweet kaji Allah ya isa tsakani na da ke baby sai ka dawo mijin yarinya ya za ka bani alawa kamar za ka bani magani alewa umma na ji daɗi ka san akwai daɗi ɗaya kira da uwarsa umma ka san an ce aka dafa kan yaro yana albarka kin ga zai yi albarka kenan tunda gatumarsa ta taɓa kansa mijin yarinya fitaccen shiri kataccen shiri da ya dace nasara zuma ana shi da shiri ne da yake dauke da wasu fitattun jarumai waɗanda suka sance tsofaffin zuma a cikin wannan masana'anta ta mutaka ne Niyut waɗannan tsofaffin zuma sun haɗar da alinuhu Nuhu, Ainawu Adi, Jamila Nuguru, Aminu Sharif Momo, isa a eh, isa da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman sun fito sun zagaya ne a cikin wani shaƙi shirin sau wanda yake ɗauke da wani darasi wanda ya daɗe yana kai kawo a cikin wannan masana ta mutu kanit wanda yake nuna cewa lallai irin ɗabi'ar nan da wasu suke na ɗaukan yara su kai su ga halayya na bauta da aikace-aikace a garuruwa da jihohi daban-daban da suke cikin wannan duniya tamu abu ne da ya kamata a tsaye da shi domin abu ne da ba shi da kyau domin lallai idan ka kai ɗanka ko kuma 'yarka ko ma iyayenka ga halayya irin na wannan bautar to za su iya aikata abubuwan da bai dace da su ba ko kuma a aikata musu wannan shirin ya zo ne daga wani hamshakin kamfani ne wanda aka lakabi da IAI Entertainment kamfanin IAI Entertainment kamfani ne da yake dauke da waɗannan fitattun jaruman kuma wanda suka fito suka bada gudunmawar su ta bangaren jihar Gombe wannan kyakkyawan shirin wanda ya lakabi da Safara shirin da ya samu kyakkyawan shiri da gujen mashirin shirin fina-finai wato Isa A Isa ƙwarren mai bada umarni algum zak sak shine sabu damar bada umarnin wannan shirin na safara shirin safara shi ma shiri ne da ya dace nasara zo mana a na shida dangane da salon labarin da ya samu Wani, kama hanya fita ba fa zan bari ki fita ba sai kin gaya min dalilin zuwan ki amma sai fa in kun yarda mata magana ai masifa ta kare akan mutumin da ya kare a gidan haya a matsayin ki na musulma ai ya kamata ki san cewa lallai fa mutuwa ko ba da ko ba jima sai an safara zuwa ne a raba a bani nawa dukiya tun kafin na bi wa'anda suka mutu suka bar mana kuɗin in da ba da wani ba ƙasa ba safara na yaran ga su nan a'a wancan babban da zan iya tafiya da shi amma ban da wani kenan hakan ma ba ne. sannan kake faɗa wa mai gidanki ma ba gobe da yamma ki shirya mishi kayan shi don zuwa banki. haɗa inaki inaki mu tafi ikon nan. Ku kafar ki kafa ta. Mu haɗu a can tasha inda ake hawa bus bus na zuwa Eko. Eko? Eko? To me za su je yi a Eko? bara mana safara da shirin safara za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da bata lokaci ba za mu damu daura muku akan shirin mu na mu shakata sannan mu gongara shirin mu na biyar har izuwa na daya kar kuma ta za ku iya kasancewa tare da ni akan wannan zaɓin shirin da zai kasance ya shigo mana a cikin shirin mu na fitattukun kundin kandid ko kuma ce zaɓin fina-finan da za su kasance a cikin shirin mu na fitattukun kundin kandid matakar kuna da wayar ku ta hannu yan kallo za ku iya ɗauka ku bi mu akan wannan nambobi da kuke gani ko kuma ku turo mana da sakonni akan wannan nambobin da suke wuce akan akwatunan talabijin ɗinku sannan kuma za ku iya bibiya mu akan shafukanmu na Instagram da Facebook na wannan tasha namu na Arewa 24 ni ma za ku iya bibiya na akan shafuka na wanda suka kasance wato AH Ibrahim Wani kenan da kuma karamin babban su idan kun duba YouTube za ku iya sacin din sannan kuma ku ga tallukan da zan jero ku guda goma wanda za ku yi zaɓin su idan kun kalle su ku dawo shafukanmu ku zaɓe su su zo mana a na ɗaya a cikin jihar shirye-shiryen na wannan mako bari mu tafi hutun takaitacce lokaci ba tare da ɓata lokaci ba za mu dawo daura muku akan shirinmu na mashakata sannan kuma mu gangara shirinmu na biyar har zuwa na ɗaya. mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci ba tare da bata lokaci bin zamu gangara shirinmu na mashakata mu gano wace waka ce ta yi fice a cikin wannan sati kuma daga wani kamfani ya zo har ila yau dai wasu jaruman ne suka taka muhimmiyar gani a cikinsa. Mu tafi ba da daɗewa ba za mu dawo mu daura muku akan shirinmu na biyar. zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo so burin fatima sako a yin zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo kin yi kira karke gaban zo ban ga ma'aika miki sako ba ya fi sando ba zuciya ban dan wata bake ba duk matsala san sanki nake duba na yi nasara tun da kina so na zan killace na yi ta kyautata na buɗe zukata a jazance na amsa kalamai na so da ne wa juna zo inuwa ta ka gushe rana kai na lazamta daga bakina baki na dai furci damara zan yi da muta mikitawa mi nasara kar bege ya kurewa ki fara'a daɗa ƙauna ta yalwa ki wuce sa'a da adannan na ƙurewa, kin mini da'a ni zan baki kulawa ki ci nasara zuciya sanda ya zo ka zaba bako a ranar yabo Waƙar burin Fatima kenan wanda ya zo daga fitaccen kamfani wato mai shadda investment sannan kuma fitaccen jaruma wato Aisha Aliyu Tsamiya tare da Adam A Zango suka fito suka zagaya a cikinsa. da wannan za mu tafi shirin mu na biyar wanda ya samu watar sattin jarumai irin su aminu sharif momo aminu s isa a isa isa feroz khan da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya na cikin wani hamshakin shirin sa wanda ya lakabi da ɗanbala shirin ɗanbala shiri ne da ya so da kamfanin sheshen movies sannan kuma shirin ya samu watayar waɗannan fitattun jaruman ne tare da haɗin gwiwar su jamila na gudun da dai sauransu wanda suka fito suka jari gura gabar wannan kyakkyawan shirin wanda ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finai wato alhaji shi shi ƙwararren ya dawo ba da umarni har ila yau dai wato algumzak ko kuma ce kamal s alkali shi ne samu damar bada umarnin wannan shirin kamal s alkali a fitaccen mai bada umarni a cikin wannan masarauta ta mutakadi a cikin wannan sati ya zo ya bada gudunmawar sani ko kuma ce tallafinsa a cikin wannan kyakkyawan shirin na dan bala shirin da yake dauke da wannan darasin wanda yake nuna da cewa lallai idan kana neman halal ɗinka ya kamata ka tashi kai tsaye ka neme shi tukuru ba wai ka dinga neman su tafarkin da bai dace ba shirin dan bala shirin da ya dace nasara ya zo mana a na biyar dangane da salon labarin da ya samu har yanzu baki gama abincin ba ne? ban gama ba, amma dai bari na duba na ga ko ya nuna ko? Wannan zaman na kafa haka ba zai yi ba dan bala. Kamata ya yi ka tashi ka je ka nemi abin da za ka yi. Hmm? Ta yaya za a ce rayuwa zai yi a haka? A ce kullum da safe sai mutum ya fita kafin zai nemo abin da za a ci da rana? sai ya fita da rana kafin zai nemo abin da zai ci da daddare dan bala rayuwar nan za ta yi a haka kuwa sannan ku ya hakuri ku yi hakuri komai sannan a hankali zai zama ya daidai ku yi hakuri ku ƙara hakuri ka duba bakin talaucin da muke ciki a cikin gidan nan kullum fa so ɗaya tak muke cin abinci saboda yanayin ƙasar nan hmm? ka duba inda kuɗaɗe suka yi wahala a hannun mutane abinci kuma ya ƙara tsada dan bala kai dakata dakata dakata wallahi ba zai yi ba dan bala na wai ba ba za ka yi wallahi ba zan ba a ga miki na nana ta miki ba zan ba ba za ka yi ba dan bala wai me ke nufi ne ko so ke shi na shigar jarin layin waɗanda suke tafiya su bar iyalansu eh ni ban shirya rabuwa da ku ba ban shirya rabuwa da ku ba da daɗi ba daɗi ina zaune da ku abin nan an yi haƙuri a ciki na dan wani lokaci ne kalilan daga shirin dan bala wanda ya samu kyakkyawar rubutu daga wajen nasir ni tare da nazir adam sali shirin da ya zo daga kamfanin sheshen mu bisa mu tafi shirin mu da ya dace nasara ya zo mana ana hudu a cikin jerin fitattun shirin na wannan mako shirin da ya dace nasara ya zo mana ana hudu shi ma shiri ne da ya zo daga na shakin kamfani fitaccen kamfani wanda aka wala kabi da saro pictures kamfanin saro pictures yana dauke da wasu mashahuran jarumai irin su alinu rahama sado fati washa sadik sani sadi da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya ne a cikin wani hamshakin shirin sau da ya laƙabi da rariya shirin rariya shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen fitacciyar jarumar nan wato rahama sadau sannan kuma yasin awwal shi ne ya samu damar bada umarnin shirin rariya shirin rariya idan yan kalo ba su manta ba shiri ne da yake dauke da wannan darasin ko kuma in ce tambihin a inda mu ga cewa lallai irin wannan al'adun da wasu ɗaliban suke a makarantun gaba da sakandare ko kuma ce har ma makarantar sakandare kai har ma na firamare abu ne da ya kamata iyayen su ke sa musu ido kai tsaye domin tarbiyyar yayaye dama yana wajen iyaye ne sannan kuma idan suka fita wannan tarbiyyar ya kamata ake saka mata ido kamar yadda na faɗa ne tarbiyyar yayaye yana gaban iyaye ne idan yayan nan suka yi gaba ya kamata iyayen suke saka masu ido kai tsaye domin suke sanin irin abubuwan da suke aikatawa domin wasu iyayen suna sakaci ga yayan su musamman idan suka yi nesa da su suka tafi ga halayya irin na karatu wanda shine burin iyayen amma kuma zaka ga 'ya'yan sun koyi wasu ɗabi'u daban-daban suna aikata abin da suke so da irin abubuwan da bai dace ba wanda wannan shirin na rariya ya fito ya nuna irin wannan ɗabi'un nasu duk da dai ba ta duka aka tare aka zama ɗaya ba shirin rariya shiri ne da ya dace nasara ya zama na ana hudu dangane da irin salon labarin da ya samu yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru alhaji ka tafi wani gari ka kama mata gida sannan ka ɗauki maƙudan kuɗi ka ce za ka siya mata waya duk abin da zamani ya zo da shi ina karɓansa amma ban da babban waya a hannun ya mace a makaranta domin da mutunci na da komai ba zan haifi karuwa a gida ina fa isa take ga ai yin na ya zaka takura ma bebi na. tambayar ku nake wayar waye ta yi kara ban bani wayar na ce cewa ne ki bani wayar ba ki ajiye wayar ba ke da wayar nan har abada ah, kin yi qualifying motar da ta kawo ki ki rike ta kin yi qualifying ki shirya za mu tafi germany da ki idan kina da dama in na fita daga dakin nan karki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa daya tuku na gode alhaji sai su gane cewa yanzu na yi musu rata no more competition oh my god z crazy! A cikin daren nan zan fifty 50,000. Wow! Are you serious? Zai ce fa. Zai. Mariya coming your way soon. daga shirin rariya wanda ya dace nasara zo mana ana hudu muna dauke da wani labari kayatacce wanda ya dace nasara zo mana ana uku wannan labarin ya zo ne da wani fitaccen kamfani wanda yake dauke da wasu mashahuran jarumai irin su Ali Nuhu Abba El Mustafa Maryam Yahaya ga kuma wannan fitaccen mawaƙin wato umar m sharif da dai sauransu waɗannan fitattun jihar su fito sun zagaya ne a cikin hamshaki shirin sa wanda ya lakabi da Mansur shirin Mansur shiri ne da ya zo kamfanin FKD Production sannan kuma shirin yana ɗauke ne da waɗannan mashahuran jihar wanda na faɗa muku wannan shirin yana ɗauke ne da wani darasi a inda mu ga cewa lallai kowane burin matashi ne ya samu ya yi karatu amma idan ya samu ko kuma idan yana fuskantar wasu kalubale abu ne da iyayensa ya kamata su yi masa duba sannan kuma irin waɗannan mutanen da suke da halayya na gorantawa mutum ba san irin baiwar da Allah ya bashi ba ya kamata su ma suke taka su ke sanin irin abubuwan da za su dinga wa mutum domin idan baka san waye wannan ba da baka san wani irin baiwa yake dauke da shi ba kowane mutum da kake gani a doron ƙasa da irin baiwar da Allah ya shi shirin Mansir shiri ne da yake dauke da wannan salon rubutun nasa wanda ya zo daga wannan kyakkyawan kamfanin kuma ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finai wato Nazir ko kuma in ce da zir dan hajiya sannan kuma kwararren mai bada umarni har ila yau da ba to alinhu ne samu damar bada umarnin wannan shirin na mansur shirin mansur shiri ne da ke nan gidajen kallon da suke faɗin waɗannan nahiya ta mu nan suna kai kawo tare da shirin rariya da dai sauransu suna nan suna kai kawo a cikin wannan faɗin sinimomin da muke da su a cikin jihohin mu na najeriya rayu da took wanda bai mallaki matsayi na musamman ba shi ake yi wa abu ya gode duk abin da na yi miki zan yi miki shine ina jin daɗi saboda kin isa ki ce mun ba soyayya ba ce ku faɗa min ko na samu dalilin koruwar zulumin da ke kai kawo a haƙarƙari na ku faɗa min don Allah dole in yi tunani a domin masu shine farin ciki na a cikin gidan wanda ya sa wani cikin irin wannan halin ya zai kubuta a wurin Allah daga shirin mansur muna dauke da wani hamshakin shiri fitaccen shiri wanda ya dace da sira zo mana ano biyu wannan shirin ba kowanne bane illa burin fatima shirin burin fatima shiri ne da ya zo daga kafin mai shadda investment sannan kuma shirin yana dauke da su fitattun jarumai irin su Adam A. Zango, ga kuma Aisha Aliyu Tsamiya, Maryam Boot da dai sauransu. waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wannan kyakkyawan shirin na burin Fatima shirin da yake ɗauke da wani darasi yayin da zamu ga cewa lallai neman ilimi abu ne da yake da kyau amma kuma ga mutanen da suke da aure kai ba ma mutanen da suke da aure ba kowa ya kamata yake taka tsantsan a irin makarantun da yake tsintar kansa domin addini ya shirin da dokoki da irin ma'amalolin da ya kamata mu ke yi tsakaninmu da masu aure Suna na Fatima. Ina zaune da mijina Umar cikin zaman lafiya da ƙaunar juna. Burin Fatima shine na yi karatu. Kwatsam sai kaddara ta afka mu. Sakamakon zama da ƙawaye marasa tarbiyya da kuma ruɗin shedan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na zama abin kyama gurin mijina. Mijina kullum cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali. a ki ba mu wuri za mu tsiro kuma za mu yi magana sai kin zura mana ido me haka sakamakon abortion din da ta taba yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta dan Allah Umar ka ya haƙuri dan Allah hmm, Fatima Fatima Fatima neman ilimi farilla ne a wurin ya mace da ɗan namiji amma dai ki haƙuri au to haƙurin me zaka bani tun daga ka riga ka faɗa min abin da ke ranka sai ki ganshi yayi nan zubi-zubi da cokali miya nin ki ganshi da mofa yana yan goge-goge ai wallahi kin ma riga kin haifa ma danki wata dole ne ne ko kazule duk ke kika jawo wannan abin anti abincin ki ne yake kama shi ne yace ba ta zo kai dan Allah kai haƙuri miji kar ki yadda ki ƙara bude bakin ki ce zaki mun magana mana Fatima na yi da na sanin baki amana da yadda ta na yi da na sanin damar da na baki ba wai menene dalilin yasa na aikata irin amma da ƙarshe suke wadare ni me yasa na yau kaina me yasa fatima me na miki dan Allah ka yafe mu wallahi sharrin shedan aiki ce babban shedani burin fatima coming soon fitaccen shiri wanda ya dace nasara ya zo mana ana ɗaya cikin jerin fitattun shirye-shiryen wannan mako wannan shirin ya zo ne daga wani fitaccen kamfani wanda aka kabi da mai shadda investment kamfanin mai shadda investment kamfani ne daidai yana kai kawo a cikin wannan masana'anta ta ne da wasu fitattun shirye-shiryensa ko kuma fitattun fina-finansa iri-iri masu salo daban-daban a cikin wannan sati kamfanin ya yi da rimi ne da wasu fitattun jarumai irin su alinuhu hafsat idris aminu sharif momo sadiq sani sadiq jamila na gudu maryam bud aisha aliyu tsamiya da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wannan kyakkyawan shirin na kalan dangi shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finai wato abubakar bashir mai shadda sannan kuma ƙwararren mai bada umarni algum ka sak ne samun damar bada umarnin wannan shirin ya dala na zo ne in ar kayan aure kai mu fa ko waliye kake so haya muna bada hayar waliye mu a nan wurin komai da komai nake so a haɗa rufin da duka an aljihu aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf a wani titi wannan abin ya faru a titin adam ma'azini ka ci abin ba a kano ya faru ba amma da zallafa ke nufi a janguza kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci arba da kowace ba to sai dai fa mu je jami'a Allah dija kai da Allah ba ni da naira sai da loli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana nan ba gidan alhaji mu'azzam canji ba ne nan ne ai gidan babana ne wow ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko tana na rubuta miki a jiki sai ka ji ni guda ta da abu ka akwai bantso da shirin kalan dangi wanda yake dauke da wani darasi wanda yake nuna cewa lallai mutane ya kamata suke taka tsantsan da duba na tsanaki ga irin mutanen da ya kamata su kasance abokan zama a gare su a yanayi irin na auratayya muka kawo karshen wannan shiri na mana fitattu gwamnati kunnin kane bari kuma sada ku ga gayya mai aiki wato Aminu Sharif domin nan nade mana tabar wannan shiri ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba kamar yadda na saba faɗa a kowane sati suna na Abubakar Habib Ibrahim dai nake cewa barin kuma sada ku ga Aminu Sharif Aminu Sharif gare ka. a madadin babban bakonmu salisu muhammad ofisa wanda ya zo muka tattauna maudu'in irin yunkurin da suke domin farfado da harkar shirin fina-finai da kuma kara mata daraja a idan duniya za ku yi tuntuɓa wannan maudu'i a sauran zaurukan sada zumunci ko kuma yanar mu ta gizo-gizo haka zalika kuma za ku iya bugo waya kai tsaye ta hanyar lambobinmu na ibr domin faɗin albarkacin bakin ku har ku manta wannan dama ce kuke da ita domin kasancewa masu ruwa da tsaki a cikin wannan sana'a a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirya ka ga akwatin talabijin ɗinku ni aminu sharif da na shirya na gabatar wanda kuma za ku iya tuntuɓa ta a handle ɗina na aa sharif a twitter ko instagram domin ci gaba da wannan shiri ko kuma wanda ya gabata nake cewa ma'asalam ma da shiri na gaba insha Allah.